Assalamu alaikum rahmatullah mu da warhaka. Shin ko ka san za ka iya karanta saƙon da mutum ya turo maka a WhatsApp ya goge ba iya saƙo ba har da status na mutum sau da yawa za ga wani ya turo ma saƙo sai ya goge shi saboda ya samu wani ɗan matsala ko tafin ero ko wani abu haka ko dai ma ya zo ya yi tunani daga baya baya so ka ga wani abu daga cikin saƙon to za ka iya karanta saƙon mutum ko da ya turo maka ya goge. da status nashi domin ganin hakan kawai sai ka kalli wannan bidiyon ba tare da kayi skipping ba ku sani cewa wannan application ne na gb whatsapp wanda ake amfani da shi sannan akwai wasu application da ake amfani da su kamar su whatsapp whatsapp da dai sauransu to domin ka ga yadda za ka yi da wannan gb whatsapp din ta mu link in shi a description na wannan bidiyon idan a youtube kake kallo sai ka ɗauko shi domin samun wannan features ɗin ko idan ka shiga cikin whatsapp ɗinka kamar haka za ka taɓa wannan layuka guda uku da suke hannun dama a sama in ka shiga sai ka zo daga nan ƙarshen ƙasa za ga settings to wannan settings ɗin na asalin kamfanin whatsapp ne wannan na sama da ga gb settings shine asalin settings na wannan application ɗin za ka zo ka shige shi kamar haka application za ga yana da features da yawa to kasancewa mun zo yin bayani ne akan iya waɗannan abu biyun idan muka ce da mu bayani duka zai ɗauki lokaci bidiyon wanda wasu ba son hakan suke yi ba to za mu duka ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya muna bayani kawai kai dai abin da ake da bukata ka bi wannan link ɗin ka ɗauko application ɗin a cikin description za a sa link ɗin sai ka zo ka shiga wannan privacy and security bayan ka shiga cikin gb settings naka in ka shiga kawai duk ka wuce wa'annan ka scrolling zuwa ƙasa za ka ga wannan anti-delete messages za ka gan shi a kashe ne haka ko sai ka buɗe shi sannan sai wannan anti-delete status shi ma za ka gan shi a kashe ne kamar haka ko sai ka buɗe shi to yanzu bari mu je mu turo saƙo a cikin wannan wayar kamar yadda kuka ga mun buɗe sai mu goge mu gani yadda zai yi to kamar yadda kuke gani yanzu bari mu tura saƙo zuwa wannan wayar sai mu goge bari mu tura wannan saƙon misali rubuta wani abu dai haka kawai sai mu tura shi to kun ga saƙon ya shiga kun ga ya shigo cikin wannan wayar to da ya shigo cikin wannan wayar kawai ko da a ce na ga saƙon ko ban gani ba in dai goge dole mun san cewa zai bace ne to yanzu bari mu gwada goge shi gashi kamar yadda kuke gani gashi delete for everyone mun goge shi delete for everyone haka yana nufin da ni da shi gabaki ɗaya ba za mu ga wannan sakon ba to yanzu bari mu je mu gani to ga shi kamar yadda kuke gani saƙon nan ya shigo in ba ku manta ba mu haka muka rubuta a wancan muka turo ga shi ya gwada mana saƙon da muka turo amma kuma ya gwada mana wani alama a nan wannan alaman shi ne yake nuna cewa an goge saƙon idan da a ce ba mu buɗe wancan anti-delete messages ɗin da muka buɗe a cikin gb settings ɗin nan ba to da ba mu ga wannan saƙon ba bare mu ga alamar nan sai dai mu ga cewa an turo saƙo amma wanda ya turo saƙon ya goge shi to wannan shine hanyar da zaka bi ga sakon da aka turo aka goge a WhatsApp sai kuma hanya na biyu shine WhatsApp sai mu haɗa bidiyo na gaba muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauki kuma hakan zai ba mu karfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba mun gode mun gode sosai